سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai mai komai mai yin al'amuransa a lokacin da ya ga dama wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya haɗa mu a harabar wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a na guest 2 na wannan ƙungiya mu mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna dalilin haɗuwar mu anan kamar yadda babban shehun malamin mu ya ambata malam ahmad koko shine gabatar da wa'azi daga bakin mu na ƙasa wanda a kan wannan shi ne dalilin haɗuwar mu a wannan wuri muna addu'a wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mata albarka abinda maluma za su karantar da mu Allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko aiki da shi Allah ya mana jagora baki ɗaya a gurguje abinda nake so yi magana a kansa shine wato muhimmiyar matsalar da ta dame mu al'umma baki daya wacce a kowane hali a kowane yanayi ba a gajiya da tunatar da jama'a akan wannan muhimmiyar matsala matsala ce wacce ba ta zama tsohuwa ba ta zama wato ainihin abubanin yayi a ce an daina yayinta matsala ce da kullum akwai buƙatar ɗan adam ya rinka yi wa imaninsa cajin batir domin ganin ya kyautata wannan matsala ya samu dacewa a duniya ya samu dacewa a lahira Allah ta'ala ya samu dace abin da nake so yi magana a saka mai da na ambata shine muhimmancin komawa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki duk yadda wato ainihin jarabawa take ga ɗan adam duk yadda ɗan adam ya shiga kunci na rayuwa ko matsala ta yunwa ko matsala ta sutura ko matsala ta kuɗin kashewa ko matsala ta wurin zama ko matsala ta abokan zama ko matsala ta ƙasa ko matsala ta gari ko wace irin matsala idan kana fuskanta ta abinda ubangiji ya umarni a gare ka matsayinka na mai imani shine ka mai da lamarinka zuwa gare shi Allah madaukakin sarki yace wa anibu ila rabbikum anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl hmm. aslimu له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من Allah. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الله في سركية وأنيبوا إلى ربكم يا كما في إيماني من ينكد كنانكم mazanku da matanku tsofaffinku da yaranku Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ku yi gaggawa ku mai da lamarinku zuwa ga ubangiji zuciyarka Allah ya kalle ta ɗari bisa ɗari Allah maɗaukakin sarki ya ga ka mai da lamarinsa zuwa wato lamarinka zuwa gare shi wannan shi zai sa ubangiji ya sanya albarka ga rayuwarka ya fitar da kai cikin matsalar da kake ciki yana daga cikin mutanen da ubangiji yake alfahari da su mutumin da zai zauna ya tuntuntuni da girman ubangiji da matsayi na Allah ya tuna wuta ya tuna tashin alkiyama ya tuna raɗaɗin mutuwa ya kalli halittar sama ya kalli halittar ƙasa ya fashe da kuka ba komi ya tashi kuka ba face tunawa da girman Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce wanda imamul bukhari da imamul muslim suka ruwaito wanda abu da shi ya karba hadisin yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mutane guda bakwai idan alkiyama ta tsaya suna cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki daga cikin mutanen na akwai rajulun zakar Allah khaliyan tafadat ainahu mutumin da yake keɓance yake wuri zaune ya tsaya ya jibi rayuwarsa ya kalli yadda duniyar nan take tafiya ya kalli yadda ya zamanin ne yake gudu ya kalli yadda rana take huduwa da yadda rana take faduwa ya fashe da kuka ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya yi masa alkawali a ranar tashi alkiyama za a sanya shi cikin inuwar al'arshi ya allah ka sanya mu cikin waɗanda ake sawa cikin inuwar al'arshi allah ya ce min qabli min qabli an yi afiya min qabli an yi afiya ahdakumul azabu min qabli an yi afiya kumul azabu bagatatan Allah ya ce dalilin da ya sa ce ku dawo zuwa gare shi kuma da lamari zuwa gare shi tun kafin dalili ɗaya ne Allah ya ce tun kafin azaba ta zo muku bagatatan daga wajen ubangiji me ake cewa azaba a wannan wuri malamai suka ce abinda ubangiji yake magana shine wato ajehu musiba ajehu fitina wadda ba ta barin babba ba ta barin karami irin musibar da muke ciki a halin yanzu a Najeriya ana fuskantar matsala matsaloli daban-daban waɗanda suka addabi ƙasa to ga baki ɗaya idan ana fuskantar irin waɗannan matsaloli magani mafi girma shine a mai da lamari zuwa ga ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya yi wata magana a cikin suratun baƙara maganan nan tana da ban tsoro ga masu imani Allah maɗaukacin sarki yake cewa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun matashi wanda yake ganin kansa da hayaƙi yana ganin ba wanda ya isa ya masa magana a cikin unguwa jiya ba wani tsoho wanda ya isa ya ja kunninsa kunnin ya jawo Allah ya ce to a gaya baka kai wanda kake jin kafaɗinka sun kai ka zauna kafafunka sun kama ƙasa kana jin ƙafeta kana jin girma Allah ya ce wattaku yawman ku ji tsoron wani yini ku yi saunan wani yini turja'una fihi ilallah yinin da za a wayuwar gari a kwashe ku ɗungurungum a mai da ku zuwa wajen Allah wannan aya malamai suka ce ita ce aya ta ƙarshe da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ita a cikin alƙur'ani mai girma kun sa abin tsoron da yake cikin wannan aya tun da ubangiji ya wannan magana yau tsawon shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da gurgudi bai ƙara yi wa duniya magana ba yana faɗin wannan magana ubangiji ya shiru maganar tana da ban tsoro da zuciyar da take da imani Allah ya ce wata yawman ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah yinin da ake mai da ku zuwa ga wajen Allah madaukakin sarki ranar da za a wayuwar gari kana kwance Allah ya turu mala'iku a zo zuwa zari ranka za a kai ku gaban Ubangiji Allah ya ce to kai matsayinka na ɗan adam ka yi sauna ka fargaba ka ji tsoron wannan yini Ka kwanda shiri yini ne wanda yake ɗauki da tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya ce sun kullu nafsin eh ma kasabat rana ce da ake sakan kawo kowace rai abin da ta aikata in alkhairi ka aikata za ka gan in sharri ka aikata za ka gan kana hitowa daga cikin kabari Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'at kullu nafsin وجاءت كل نفس معها زائق وشهيق abu na farko da zaka fara gani idan ka fito daga cikin kabari shine mala'ikan da yake tsaye bakin kabari yana jiran ka fito cikin kabarin ya kama hannunka ya kai wa Allah kai bayan ka isa filin hisabi sai Allah maɗaukacin sarki ya sa a karkato ayyukanka gaba ɗaya waɗanda ka aikata a duniya manya da ƙanana a halarto maka da su gaban ka gansu kuma ga sunan za a yi maka hisabi a wannan lokaci da adam zai ɗauki hannu ya ɗora a saman kansa ya ce wa mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ce, idan alkiyama ta tsaya dan adam ya zo gaban ubangiji Allah ya ce duk abin da ya aikata a duniya za a zo masa da shi a halarto masa da shi kuma da zuma za a yi masa hisabi yana ganin ka sassabar da yana ganin abubuwan da ya manya da ƙanana ga sunan an kawo a yi masa hisabi Allah maɗan sarki ya ce a wannan lokaci wannan mutumin zai ce ya wailatana ya kaitona mali hazal kitabi wai wannan wani irin littafi ne wanda ban taɓa gani ba wannan wani irin littafi ne wanda aka kawo shi ya kasance mai biyan ƙididdigi game da abin da na aikata wanda la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya ɓoye karamin laifi da babban laifi fate ya kiyaye shi ya tattaro shi ya halarto da shi ya zo kusa kusa da shi dab dab da mai wato ainihin wannan aiki wani irin littafi ne wannan Allah ya ce dalilin da ya sa wannan mutumin yake wannan magana a daidai wanda lokaci wa wajadu ma amilu hadira ya samu abin da ya aikata a duniya a halarce an halarto masa da shi za a yi masa hisabi Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar wato ainihin kowa da komai ma'ana abin da ka yi ba za a ɗauko shi wato ainihin a ɓoye ba ko abin da baka aikata ba ba za a ɗauko shi a sa shi a cikin kayanka ba shi yasa ake so ka aikata aiki alkhairi idan ka aikata aiki alkhairi a wannan rana za ka yi farin ciki za ka ji daɗi sannan za ka kasance cikin waɗanda za su je aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani game da falala da muhimmancin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama za ta tsaya wani mutum a zo da shi gaban ubangiji da wato ainihin littattafansa ɗaya ɗaya har littafi tasa'in da tara littafi tasa'in da tara nan gaba ɗan ya cika su da zunubi sukun naɗari ne kawai ya yi aikin wato ainihin lada a ciki shi ɗin ma bai iya cika shi ba bayan abin da ya faru ya faru an ɗora akan ma'auni ma'aunin da Allah ya ce wal wazanu yawma idhin al haq ana aunawa ya ga ya cancanta a ce ya tafi wuta murara sai Allah ya ce mala'iku akwai wani aiki shin da ya rage wanda ba auna masa ba na kwarai sai mala'iku su ce eh ya Allah akwai abin da ba auna ba Allah ya ce a je a dauko ana zuwa sai a ɗauko wani aiki alkhairin sa a cikin takarda annabi ya ce bai wuce girman passport ba a cikin an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yi kyau ana zuwa sai a ɗora ta akan ma'auni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ma'aunin ladarsa yayi sama ma'aunin zunubinsa sai yayi ƙasa alamar lada ta jayi zunubi Allah yake kama hanya zuwa aljanna sanadiyar mai sanadiyar la ilaha illallah din shi ta yi kyau ya Allah ka ba mu iko aikata abin da kake so kake yarda da shi Ku kusakurai waɗanda baka so baka yarda da su Allah ya kare mu da aikatawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh malam zubairu asada jazakumullahu anna wa an islam khaira a yan uwa kamar yadda na faɗa lokacin fara karatu na ce wannan mimbari mimbarin ƙasa ne a yau na gaya muku cewa muna tare da iyayenmu kuma manyan malamanmu yanzu haka na ga isowa a Dr. ibrahim rijiyar lemu kuma na ga isowa a Dr. rabi'u rijiyar lemu kuma a Dr. kazaure shi ma ya iso wajen sannan mai gidana ne na mutanen koko da local gamman sheik malam abdulbasir unguwan mai kawo katsina mc na ƙasa muna tare da shi a wannan wuri don haka yanzu nan in allah sun zan ta masa bari domin ya ci gaba da gabatar da malamai أكرمك الله رفع الله درجاتكم aku wa bawa الله من aljannati منزلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة والسلام على من تلقى القرآن من حكيم عليم نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه وذريته وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbatar da Allah mahaliccin halittu Abin bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa manzan tsira annabi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya don ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kafirai da mushrikai ba sa so muna sake nana ta mu ga Allah mabuwayi bisa ga ni'imominsa da ya mana ni'imomin da ba sa ke didduguwa shi kadai ya san adadinsu shi kadai ya san yawansu waɗanda suke maimaituwa a kanmu suke karuwa kowane lokaci 'yan uwa ahli sunna na wannan jiha mai albarka musamman 'ya'yan wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wannan rana a tarihin wannan ƙungiya a wannan jiha rana ce wadda ya kamata mu rubuta ta da tawadar zinari in ji malam bahaushe saboda mahimmancin da take dauke da shi a rayuwarmu na tafi wannan ƙungiya tamu mai albarka shugaban ƙungiyar ne da kanshi na ƙasa fadilatu sheikh Dr. imam abdullahi balalau ya ɗebo tawaga ya sauka a birnin kebbi a wannan jiha ta kebbi mai albarka saboda ganawa da 'ya'yan wannan ƙungiya da yin wani aiki na musamman muna fata Allah ya saka wa shugaba da alkhairi Allah ya sanya a ciki albarka a cikin wannan ayyuka da aka zo a yi ya kuma yi mana jagora kamar yadda dan uwa malami na mala Ahmad koko ya faɗi shugaba yana nan da tawaga ta yi insha Allah ta'ala waɗanda suka gansu sun gansu sannan kuma shugabanni a matakin wannan jaha iyaye ga wannan ƙungiya ƴaƴan wannan ƙungiya kowa kwai da kwarkwata duka mun tawo mun haɗu saboda an sa kiran shugaban wannan ƙungiya kamar yadda na ce saboda yin wannan aiki na musamman allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka umarnin da na samu shine fara wa'azi yanzu kuma da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a matakin ƙasa shugabanni sakataren ilimi na wannan kungiya director na education kenan shehin malami dr ibrahim abdullahi sani rijiyar lemo daga kano shi